daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Sannan ana iya sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a ƙasar ta Nijar kamar Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu a tashar Alpha Radio. Ana kuma iya sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. na Aisha Mu'azu. A duk ranar Alhamis Shirin yau da gobe yana yada zango ne a kasar Kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sadu wacce zan miƙa wa ragamar shirin yanzu. To sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. sauraron mu bar mu da warhaka fatan kowannen ku na cikin koshin lafiya. Maudu'in da za mu tattauna yau ya danganci zamantakewar aure har wa yau dai wanda matsaloli ne da mafi akasarin zaurawa da matattaka ba ke fuskanta wanda dalilin wannan wasunsu yake hana su zuwa ga yin wannan auren wasunsu kuma haka suke barin 'ya'yan nasu suke zuwa aure kamar misali namiji ne ya zo neman bazawara aure amma kuma sai ya ji cewa tana da 'ya'ya biyu ko zuwa uku to wasunsu suna amincewa da wannan matar amma da sharaɗin ta bar 'ya'yan kanta a gidan iyayenta amma ta amince ta aure shi kuma ta je ta kula da nashi 'ya'yan wannan lamarin yana kawo tikas sosai a zamantakewar aure saboda yadda ake faɗa ciwon mace <laughs> na mace ce shi yasa na gayyaci wa'annan matan kuma da za mu yi zaman tattaunawa da su hajiya rahama kin ji dai yadda na kawo wannan shimfiɗa matsaloli ne wanda kuka sani na yau da kullum wanda kuma mafi akasari kuna daga cikin manyan mata da kuke ƙoƙarin magance wa'annan matsalolin mai zaki ya faɗa game da wannan lamarin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh masha Allah hajiya mun muna da fatan cewa an yi ne an kai yammaci lafiya to insha Allah Eh, lallai wannan zance ne mai muhimmanci yau da ake fuskantarsa sosai a cikin rayuwar yau da kullum yawancin mata waɗanda suke suka kasance a'a mai yiwa watakila su rabu da mazajensu suna da 'ya'ya a'a ko kuma wacce mijinta ya rasu ya batta da 'ya'ya to ba laifi ba ne zuwa neman auren ba laifi ba ne. mazajen da suke zuwa neman su da aure amma islama ya ba su dama su kula bare kuma matan ma da wanda musamman mijinta mutuwa ya yi to duk namijin da zai zo ya auri irin waɗannan mata ya san cewa in tana da ƙananan 'ya'ya wato ya aure ta ne domin ya killace rayuwar 'ya'yan nan ba ma saboda kawai musamman a'a ya mutu soyayya ne da wannan mata ba amma tausayi tausayin sanin cewa 'ya'yan nan marayu ne to allah ma ya ba ma mazaje waɗanda za su iya dama wato auren waɗannan irin mata saboda kawo agaji a cikin rayuwar yaran da da allah ya ɗauke babansu to idan kai ka zo za ka auri wannan mata dole ne ka san cewa tana da 'ya'ya in za ka iya sai ka aure ta da 'ya'yan saboda wato mai yiwa kai ma mai 'ya'ya ne sai ku haɗu ku duka ku yi tarayya akan kula da wannan 'ya'ya barin waɗannan 'ya'ya a gida bai cecenta ba sam barin 'ya'yan ɗin a wajen iyayenta yana kawo ma yara wato taɓarɓarewar rayuwa da yara za su rasa tarbiyya za su rasa jin daɗi za su rasa wato jin daɗi ga shi uba ya mutu ya bar ya'ya da, da uwa ita uwa yanzu ta yi aure a gaba sai kaga kuma 'ya'yan nan sun shiga cikin rayuwan wato abin tausayi wannan bai yi ba Shin baki ga cewa kamar Hausa Fulani suna ɗaukan cewa aure ita ce ƙarshen magana a rayuwar mace ba wanda zaki ji har ana maganar cewa 'yar aure ba ta ƙin aure amma dai da ta zubar da 'ya'yanta zuwa wajen namijin da ya ƙi nata 'ya'yan amma ita kuma tana iya ta samu nashi 'ya'yan ko kuma ma ba nashi 'ya'yan ba bai da kowa to kina ganin haka ya kamata a ce mata suna yi suna ci gaba da zubar da 'ya'yansu zuwa aure ko dai akwai wasu matakai da za a iya a ɗauka na ganin cewa abin ya daidaita gaskiya wannan wato rashin tunani ne irin yadda ya kamata mace matan musulmai su kasance masu tunani ba a koyi da wani rayuwa kaman a ce iyayenmu hakan nan suka dinga rayuwa domin musulmi ko musulma ya kamata ya bi shari'ar musulunci domin me babu wani abu wata ba abin da allah bai shari'anta musamman kamar makamancin irin haka ba ya kamata iyaye su ma su dinga laka'ari da yanayin da 'ya'yansu za su iya su sabbaba a cikin rayuwa musamman akan maganan irin waɗannan aurayya da za ki ba ma ko yarki karfi ko yar yar uwarki ce ko yar dan uwanki ko karwanki ko yarki a'a je ki auren ki zubar da 'ya'yan din a nan ai aure shine kome aure muhim lallai abu ne mai kyau kamar da na ce a can baya to amma akwai abubuwan wanda a yanzu a rayuwa wannan zamani wannan ahirin zaman da muke cikin nan ai a da rayuwan da ake yi a da ba za a iya haɗa shi a yanzu ba don ita rayuwa yanzu ta juye ta zama irin ke da kanki uwa baki tsaya ki nuna ma 'ya'yanki ƙauna da so ba ba wani bane zai zai nuna musu ƙauna da so don yawanci ana gani yarinya ƙarama ɗaya ma za ta haifa in aka zo aka aure ta sai kaga zuwa gaba ɗa ya soma zuwa ya soma kama uwansa ziyara sai kaga wata rana sai wannan namiji ce a'a ni fa ban so kada ya'yanki su dinga zuwa su zuna a can gidansu su zauna lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai aure ummu salama ummu salama ai tana da ƴaƴa ummu salama ta gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace ita ba karaman mace bace ta ɗauki shekaru ta ce ita kuma mai kishi ne ta ce bayan haka tana da 'ya'ya mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ya kamata magana a cikin tauhidi ya kamata magana a cikin tauhidi ya kishin da kike da shin nan zan roƙi Allah Allah zai yaye miki wannan kishi ‘ya'yan nan kuma Allah da manzonsa sunmu da manzonsa za su yi miki tallafi akan ‘ya'ya bayan haka shekarun ki san cewa ni ma'aikin Allah ne ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne mun gani magana kashi uku ta ya bata ansa duka uku kuma hakan nan kuma ta ya haka ya aure ta a cikin hakan ne to yau ana samun wasu maza da in suka aure suka auri mace don ke mace farko kamar da nake can baya duk namijin da zai zo aure ki fara saka masa ka'ida a shari'ance ta addinin musulunci domin 'ya'yanki a wannan lokacin da shi zai zama mijinki ‘ya'yanki ‘ya'yan shi ne ‘ya'yan shi ‘ya'yanki ne ‘ya'yanki ‘ya'yan ba yadda za ki ki aure shi in kuka yi aure ke ki je ki tallafa ma ‘ya'yansa shi kuma ya wulaka ke kuma ya saka ki ki wulakantar da naki ‘ya'ya wannan bai wannan rashin adalci ne wato irin wannan auren ka iya misali zubar da ‘ya'ya ta je ta yi aure ka iya kawo cikas kenan ga wato tarbiyyan wa'annan yaran idan na ji wato harcinki yadda kike ba da bayani wallahi gara mata su ɗauki matakin mace ta san abin da take so ta san abin da take yi farko abin da san ce na idan mace ta tsinci kanta dama can kira ba ta da sana'a ko san yau rashin sana'a yakan kai hankalin mace ya, ya fusata ta fita cikin hayyacinta tana ga kaman intaje tana gan cewa e ita kan ta ɗauka cewa in ta yi aure to za ta samu taimakon yadda za ta taimaka mai 'ya'yanta a nan baya to kun gani nan ko ba haka ba ne abin mace ya kamata ta fara koyon shine sana'a ta koyi sana'a to kun gani wata sa'i iyaye sun gwammace wato yarsu ta tashi a gabansu eh, su su zauna da 'ya'ya sai daga baya kuma su dinga cewa a'a to ai kuma ita yanzu ta tafi kuma ai 'ya'yan nan kuma mun shiga kuma wani matsaloli daban rashin duk hakan nan rashin tsari da kawo tunani da yadda cewa lallai rayuwa fa a musulunce mu yadda cewa rayuwa she mun tsaranta mun yi tsari a cikin rayuwarmu mun kiyaye abin da za mu tauya hakki juna ko mu tauya ma mu hakki ko wannan mamijin da zaki aura kada ki tauya masa hakki amma ba yadda za a yi a namiji yadda miki wasu maza suna tsoro ne domin idan matan nan ta zo abin da za ta aikata ita kuma sai ta mai da hankali akan 'ya'yanta ya kasance kamar wani exploitation ne ta zo yi in gani to shi sa a yawanci maza dewa ba su yadda to ke mace in kina da hankali ya za ki yi za ki rinjaye mutumin ne ya za ki rinjaye shi haki ɗauki ki in kika riga kika shiga to ya riga shi yanzu a matsayin namiji ba za ki iya kika masa iko ba illa shi ki yi abin da yake so to ya za ki yanzu da 'ya'yanki to ai annan problem yake to dole ki ki yi haƙuri ki kula da 'ya'yanki kuma o'o oh, oh, ki gaya masa cewa fa zan aure ka ina son ka amma ba zan bar 'ya'yana a gida ba domin uwata ba ta da ƙarfi iyayena ma ba su da ƙarfi to kun gani zancen ɗin kenan mata wanda take matan da ta mijinta ya mutu ta saura da 'ya'ya wanda idan an zo tambayan aure in an ce ma 'ya'yanta nawa ne shi a ringa gudu to wannan domin saboda bai san ainihin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗan cewar duk wani wanda ya wato ya tallafa wa maraya yana nan kafaɗa da kafaɗa da shi a ranar gobe kiyama bai san ina ga bai san wannan abin ba na ɗaya kenan na biyu kuma irin mutanen nan ne wanda ina ga ko ba su saba yin cefane a gidansu ba a gidansu ba irin mazan nan ne wanda komai dai shi dai a musu to amma kuma wa'insu mazan she zamana in ya'ya nawa take da shi ma wanda ya san abin da ake eh, eh, abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai hada ya'yan duka ya rike kamar nashi fi sabilillahi wani waɗansu mazan kenan domin ya kasance akwai wani ma wani ne wannan shi wato matan mutumin nan wato mijinta shi mutu an shi wannan mutumin nan yana taimaka musu ya duba ya ga irin 'ya'yan da take da shi yanzu ya za a yi yanzu shi ya abin nan shi kasa kudin aikin shi biyu yanzu idan ya ɗauka shi yanzu ya zo ya bayar ya bata ya ce gashi na a taimaka wa marayu Anana, anana, anana, anana, anana, anana, anana, anana. ana nan shi kenan shi aka yi mafarki eh, wani mafarki akan cewa wannan mutumin ɗin zai shiga aljanna domin a cikin ayyukan da ike yi ike ce to yanzu shi ka aka zo aka yi masa tambayan cewa me ike yi ne shi ice shi ɗaya bai wani komai shi kam aka ce kai ka tuna dai ce ce eh akwai ainihin makwabcinsa da ya rasu ya bar 'ya'ya ya duba ya ga cewa abin da yake bayarwa yi kaɗan shine yanzu shi raba ainihin kuɗin aikinsa idan ya ɗauka shi zo ya raba rabin shi ya miƙa ma matan nan aka ce to a wannan abin nan da kake Allah ya gafarta maka mu banka kuma za ka shiga aljanna to kun gani to shi sa ake ce mana komin yaya mutum yakan shiga aljanna albarkacin wani kuma sannan igin albarkacin wani aka ce wani yake samu aka ce mutuwan wani tashin wani. Ma sauraron mu za mu je hutun ɗan takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu ɗora a kai. me yasa hakan ke faruwa da yake sa cewa yayin da idan namiji yana da 'ya'ya matar ita ba ta ƙin wa'annan 'ya'yan tana amincewa wajen aurarsa amma kuma yayin da ita ta ce tana da 'ya'ya ko sama da biyu zuwa uku ake, ake gudunta me ke sa hakan na ji da farko kin ce mutum ne wanda misali ko bai so ya yi cefa ne da sauransu shin kuma kin ɗauki ɓangaren misali kamar matar eh, da mijinta ya rasu to yaya ga bazawara wacce ta fito daga gidan miji kuma tana da 'ya'ya shi kuma yana so ya aure ta amma kuma sai yana duba cewa wa'annan 'ya'yan za su kawo masa ba mamaki ko cikas wajen zamantakewarsu ko kuma a'a batun magana zancen shi ma har wa yau batun magana zancen cefanen ne ko dai yaya. Eh, <clears throat> assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wato, in dai har soyayyen gaskiya namiji yake wa mace. In dai har soyayya na gaskiya ne namiji yake wa mace. ba ha'inci a cikin soyayensu, to wallahi dole ne zai so ta ya so 'ya'yanta dole ne zai so ta ya so 'ya'yanta e eh, ka so ni ka so kayana dai har soyayyan gaskiya yake mata wallahi zai so ta kuma ya so 'ya'yanta inda har yana son ta fi sabilillahi ya so ta ya so ƴaƴanta in dai son gaskiya ne zai so ta ya so 'ya'yanta kuma zai ciyar da su zai sayar da su kuma zai musu sutura yadda ya kamata eh, in dai har soyayyen na gaskiya ne domin na ɗaya ita ba za ta yi ƙyarin abin na aurensa ba to amma she shi ya dinga ya ƙyarin nata ya in dai har yana son ta to zai so ta kuma zai so yayanta in dai yana son ta kana so na ka so ni ka so yayana don mutum ya zama na yana son ki bai son yayan ki kan ba son ki yake yi ba to shin kina gani cewa mata suna bare-baren zuwa wajen aure da wuri a maimako su zauna su yi nazari a'a wannan mutum wanda ike kaunana ne ko wanda bai kaunana saboda mun ga mata da dama sun gwara ce su bar 'ya'yansu wajen iyayensu amma su je su zauna da 'ya'yan mazajensu wanda ya nuna miki tun farko baya son 'ya'yanki domin ya ce karki zo da 'ya'yanki wani gudu ike yi to shi wannan wai ya nuna ina son ta shine ya zauna amma kar ta shigo mishi da 'ya'yan amma kuma ita za ta je ta zauna da nashi 'ya'yan a wannan wajen akwai adalci da maza suke yi wa mata ba adalci ko na minti daya babu adalci ko na minti daya ko don mu matan yanzu mun zama wato mun zama zubar gado don saboda ba mu da mafaɗi don saboda kuma ba mu da abin nan domin mu muna, jin cewa domin saboda mu muna gudun cewa Allah ya ce ka yi aure kar ka yadda ka zauna haka baka da aure a shi yasa za a dinga walakantar da mu mata bata sabu ba yaya za a yi a ɗauki nauyi a kai wa iyaye don ana so a yi aure wannan bata taso ba wallahi ban bata taso ba kuma maza su mai da hankali akan abin da suke yi Allah kuma shi ya tambaye su akan wannan wani namijin ma zai aure ki ma ya yan yace zai aure ki aure ya ki ma shi in ya kina da mijinki ya mutu ya bar dukiya wannan zai aure ke aure wato ya zama kamar wato ba ma a saboda ba auren kenan ba ashe nace muke auren ba na fi sabilillah ake kenan ba ba na fi sabilillah ake yin auren din ba inda ce auren fi sabilillah ake yi za a dauki mutum a dauki abin nan shi to ke kuma yar uwata ki watsa da iyaye iyaye ma iyayenki iyayenki eh kin tafi aure ki je kuma yanzu ke baki tsauna kin ba ma ƴaƴanki tarbiyya ba kin je kina ba wa ƴaƴan mijinki tarbiyya alhalin shi kuma ya ce naki baya so mu mata mu ma kanmu mu zauna mu yi lissafi mu dinga yin tunani a kai mu zauna mu yi tunani a kai hakan da yake ne yake kawowa kuke ganin matan mazan suke ciwo matan in mutunci kamar su rasa abin da za su ko kuma su rasa abin yi shi za ki ganin waɗansu da su yi auren nan sun umarci su ɗauki talla a kansu su je su dinga talla a kansu don saboda su samu su ciyarwa da su sai ciyar da marayun da eh, eh, eh, aka mutu aka bar musu a saboda haka kuma kike gani yawanci da yawa da kike gani suke na suke ta konewa da da kunun nan da kuma shi ya kai su har lahira mutane nawa suka dinga konewa suke mutuwa akan batun magana eh, eh, lankunun nan duk saboda me duk saboda ta rufa ma kanta asiri ta rufa ma yayanta asiri domin saboda ta rike su su girma saboda su zama wani abu daban domin ta san cewa ko da auren ne ma ba za a iya aure ta da yayanta ba zai ce bai son yaya bai son baka son yaya na kuma kake so na memshit kuma an yi kai ga yaran in suka zo ma gidanta ma zai kyarce su ko kuma ya zama ma faɗa tsakanin eh, tsakaninta tsakanin su da da 'ya'yan shi wato mu kam mun an mai da mu kawai zubar gado mu ba mu zama ba mu da ta cewa to mu ma matan yanzu mu ma shi mu yi kokari mu roki Allah ubangijin Allah idan zai ba mu ba mu wanda zai so mu ya so mu kina tashin darenki kina gaya wa Allah daidai abin da ya sawaka gare ki kina azumin ki daidai gurgudu Allah shi me me me abin nan ne mai ji ne Allah ya ce kira ni zan ansa miki tambaye ni zan baki domin mu mata mu muna da tausayi amma maza kuma ba sa tausayin mu inga ke za ki je ki zauna masa da nashi aya amma shi bai son naki ai wannan wurin nan wanda mu duba wannan wurin da kyau masu sauraro kafin mu yi sallama da ku za mu leƙa ɓangaren kwalama. A yau dai muna tare da Hajiya Maimuna wanda za ta yi mana kwalaman mu na mako. Hajiya Maimuna gare ki. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Maimuna Tusado. Eh to yau abin da za mu girka za mu dafa ne poulet de da plenche soyayye kenan ko da farko dai za mu sayi kaza za mu sayi kuma kayan girke-girke wanda muke ce da zuwa nan kwanjuman kenan bayan mun kammala gyara kaza zan gyara kaza na sosai ina da kayan haɗi kenan wanda za mu nemi poivre blanc sai kai kicin poulet wanda za mu samu ɗan tumaturi wanda dai ba shi da yawa ɗan ƙwaya biyu ko uku carrot eh, arikove poivron persil wanda a ciki duk za mu sassaka to da farko za mu niƙa ganyen persil idan muka niƙa ganyen persil nan poivron mu ma niƙeƙe daga nan za mu zuba a cikin wannan kazan da gishiri da magi a hakan za mu fara tafasa wannan kaza da wannan kwanjuman bayan mun kammala mun tafasa sai a tsane wannan kaza za a tsane kafin a soya yanzu bayan mun kammala ina da mai kuma zan soya kaza na da mai kenan idan na soya ba zan soya yadda zai bushe ba a'a daidai dai ci sa'annan romona na kazan da na tsame kaza yana gefe shi wannan planci wanda shi ma da shi za a ci za mu zuba a ciki romon ɗin zaƙi ya shiga cikin planci kafin kuma mu zo mu soya plancin ma a gefe bayan mun kammala soya kaza na gefe za mu ɗauki kayan su kwanjuman da suke gefe wanda mun riga da mun sarrafa mun rayyanka za a haɗa a ciki za a ɗauki ɗan wannan romon kazan za a durmuya a ciki za a har harhaɗa sa'annan a ɗauki filancin da muka soya mu haɗa duk a ciki kafin mu dan bari kuma lokaci kaɗan zuwa minci goma sha biyar zuwa ashirin akan wuta shi shikenan girkin pule deje ya dafu salamu alaikum To ma sauraro ma sai wani mako idan Allah mai kowa mai kuma ya so za mu zo muku da sabon batu da kuma kwalaman mako. Ku huta lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To masu sauraron mu da haka muka kawo karshen shirin namu na yau. yanzu a madadin wakiliyar tamu ne neminatu sadu da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma baba ya muke da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake muku sallama daga nan birnin washington dc